House of Basic Course, Unit 4, Basic Sentences. Ina kwana Shehu. Ina kwana Shehu. Lafiya lau. Lafiya lau. Ya zo. Gida. Gida. gidanka gidanka dare dare da dare da dare mamman ya zo gidanka da dare mamman ya zo gidanka da dare sun zo sun zo waje waje wajen wajen ƙarfe ƙarfe tara tara Eh, sun zo da wajen ƙarfe tara. Eh, sun zo da wajen ƙarfe tara. Ka zo, ka zo, saƙo. ya gaya maka, ya gaya maka, saƙon da ya gaya maka, saƙon da ya gaya maka, ka zo da saƙon da ya gaya maka? Ka zo da saƙon da ya gaya maka? Ya manta. ya manta, na manta, na manta, ta zo, ta zo, taba, taba, Halima ta zo da taba? Halima ta zo da taba? Wataƙila, wataƙila, ya fita, ya fita, ban fita ba, ban fita ba, na gani. na gani, wataƙila ban fita na gani ba, wataƙila ban fita na gani ba, idan, idan, masinja, masinja. ya dawo ya dawo ya ce ya ce ka ce ka ce nema nema ina nema ina nema ina sa ina sa idan masinja ya dawo ka ce ina neman sa. idan masinja ya dawo ka ce ina neman sa. to To Grammatical drill. Grammatical drill 4-1. Verb, perfective. Simple substitution drill. Ya zo gidanka da dare. Na. Na zo gidanka da dare. Ta. ta zo gidanka da dare, mun, mun zo gidanka da dare, sun, sun zo gidanka da dare, an, an zo gidanka da dare. sun zo da wajen ƙarfe tara. Ya ya zo da wajen ƙarfe tara. Kin Kin zo da wajen ƙarfe tara. Ta ta zo da wajen ƙarfe tara na na zo da wajen ƙarfe tara an an zo da wajen ƙarfe tara kun kun zo da wajen ƙarfe tara. Ka Ka zo da wajen ƙarfe tara. Mun Mun zo da wajen ƙarfe tara. Ya dawo gidanka lafiya. ta ta dawo gidanka lafiya mun mun dawo gidanka lafiya ta ta dawo gidanka lafiya mun mun dawo gidanka lafiya sun sun dawo gidanka lafiya ka ka dawo gidanka lafiya na na dawo gidanka lafiya kun kun dawo gidanka lafiya na fita da dare sun sun fita da dare mun mun fita da dare ya ya fita da dare ta ta fita da dare kun kun fita da dare kin kin fita da dare? Ka, ka fita da dare? Wataƙila na manta da taba. Ka, wataƙila ka manta da taba. ya watakila ya manta da taba ta watakila ta manta da taba sun watakila sun manta da taba kun watakila kun manta da taba mun watakila mun manta da taba an watakila an manta da taba idan sun fita ba laifi, dawo, idan sun dawo ba laifi, zo, idan sun zo ba laifi, gani. idan sun gani ba laifi manta idan sun manta ba laifi ce idan sun ce ba laifi Grammatical drill 4-2 Substitution correlation drill Bello ya dawo da rana. Yusufu Yusufu ya dawo da rana. Halima Halima ta dawo da rana. Masinja masinja ya dawo da rana. Mamman da Yusufu Mamman da Yusufu sun dawo da rana. Musa ya ce ya manta da saƙon. Ta Musa ya ce ta manta da saƙon. Mun Musa ya ce mun manta da saƙon. Sun Musa ya ce sun manta da saƙon. Halima Halima ta ce sun manta da Kun Halima ta ce kun manta da saƙon. Kin Halima ta ce kin manta da saƙon. An Halima ta ce an manta da saƙon. Na Halima ta ce na manta da saƙon. Bello Bello ya ce na manta da saƙon. Sun Bello ya ce sun manta da saƙon. Yara Yara sun ce sun manta da saƙon. yaro ya gaya maka labari. Yusufu Yusufu ya gaya maka labari. Yara Yara sun gaya maka labari. Halima Halima ta gaya maka labari. Jakaran Amerika Jakaran Amerika ya gaya maka labari. Bello da Mamman Bello da Mamman sun gaya maka labari. na na gaya maka labari mun mun gaya maka labari mamman ya zo gidanka da wajen ƙarfe biyu halima Halima ta zo gidanka da wajen ƙarfe biyu. Mamman da Halima Maman da Halima sun zo gidanka da wajen ƙarfe biyu. Jakadan Amurka Jakadan Amurka ya zo gidanka da wajen ƙarfe biyu. Yusufu Yusufu ya zo gidanka da wajen ƙarfe biyu. Yara Yara sun zo gidanka da wajen ƙarfe biyu. Yusuf da Bello Yusuf da Bello sun zo gidanka da wajen ƙarfe biyu. Yaro Yaro ya zo gidanka da wajen ƙarfe biyu. Masinja masinja ya zo gidanka da wajen karfe biyu watakila mamman ya manta ya zo da saƙon yara watakila yara sun manta ya zo da saƙon masinja wataƙila masinja ya manta ya zo da saƙon. Halima Wataƙila Halima ta manta ya zo da saƙon. Yaro Wataƙila yaro ya manta ya zo da saƙon. Grammatical drill 4-3. Variation drill. Kun damu da rana ne? E, mun damu da rana. E, na damu da rana. Sun damu da rana ne? sun damu da rana. and Unit 4.